بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ƙaddarwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau asabar 18 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 27 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiyya kenan alhamdulillah mahada wannan masallaci ne na maƙil bin yasar da ke nan garin mina domin ci gaba da tafsiri da ake gabatar ma iyaye mata kadai a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan wanda yake wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin jerin gwanon wannan tafsiri da ake gabatarwa abin da ya shafi darussa guda hudu mun yi su a cikin suratul mu'minun fadin Allah maraukin sarki da ya ce kad aflahal mu'minun har zuwa aya goma sha ɗaya ƙarshen fadin Allah ta'ala da ya ce kenan ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun to daman tafsirin namu tafsiri ne al mana ma'ana akan samu mawdu'in aya ko waɗansu ayoyi sai a yi bayani a kansu wanda yake kafin a je bayani a kansu ana yin bayani akan abin da ya shafi saƙon da surar take gabatarwa kama da abin da ke da alaka da ulumul qur'an sama sama da wanda yake da alaka da tafsiri da dai sauransu gurgurda abin da Allah ta'ala ya sauke saboda ka bayan mun kammala waɗancan ayoyi guda goma sha ɗaya na cikin suratu al-mu'minun da izinin Allah madaukin sarki a yau darasinmu na biyar za kuma shiga cikin suratu al-furqan a inda za mu karanta ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala yi magana a kansu ma'anar ayar ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi haunan wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama waɗannan ayoyi su za karanta ayoyin da suka fara daga aya ta 63 zuwa ƙarshen sura mana zuwa ta 75 kenan waɗannan ayoyi da izinin mai duka su za mu fara karantawa a wannan yini mai tara albarka na asabar kamar yadda bayani ya sha gabata za a iya samun waɗannan karatuttuka da ake a shafin mumbar musulunci a intanet ma'ana a shafin youtube kenan in mutum ya shiga youtube ya duba mumbar musulunci zai samu bidiyo na wannan darussan da ake gabatarwa da ma darussan baya da aka gabata allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka ya mana jagora darasin mu na yau shine suratul furqan suratul furqan malamai suka ce suratul furqan makiyya. ma'ana ita wannan sura suratul furqan sura ce wacce take makkiya an saukar da ita a makka idan kika da an ce an saukar da ita a makka ma'ana an saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaura daga makka zuwa madina a cikin waɗannan shekaru goma sha uku bayan an nafta dukkan ayoyi ko surori da aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana zaune a makka to sunan wannan ayar ko sunan wannan surar makiya ko da kuwa ba a cikin garin maka ike ba mana ko da yana kewayen garin maka ko da ya yi tafiya zuwa ta'if ayoyin suka sauka a ta'if ko a kan hanyar shi ta zuwa ta'if ko da ko ya fi kusa da ta'if akan kusancin shi da makka in dai ya zamana manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba aka sauka da wannan surar to ana kiranta makiya in kuma bayan hijira ne ana kiranta madaniya al-imam al-qurtubi rahimahullah azza wa jalla yake cewa a cikin littafin sa al-jami' al al-qur'an yake cewa makiyatun kulluha fi qawl jumhur suratul furqan sura ce makiya baki dayanta a maganganun jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce surar furqan sura ce makiya kulli haddaka da mala ya ce fi qawl jumhur a magana ta jumhur ya nuna kenan akwai wasu malamai da suke ganin ba duka ta ne take makiya ba abdullahi ibn abbas turjamanul qur'an yake cewa illa salasu ayat in dai ban da ayoyi guda uku ayoyinta gaba daya tana da ayoyi 77 ne suratul furqan to in dai ban da ayoyi uku a ciki sauran ayoyin duka makiya ne an saukar da su a makka kenan waɗannan ayoyi guda uku su ne aka saukar da su a madina a cikin 73 idan aka ɗaya cikin saba'in da bakwai in aka ɗauke uku sauran nawa sauran saba'in da hudu kenan ayoyi saba'in da hudu da ke cikin wannan surar gaba su an saukar da su a birnin makka ne amma ayoyi uku a maganar abdullahi ibn abbas an saukar da su ne a birnin madina waɗannan ayoyi uku su ne fadin allah ta'ala da yake cewa wallazina la yad'una ma'a allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا alzalika ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك waɗannan dai ayoyi guda uku su ne ayoyin da suke makiya wannan shine maganar imam al-qurtubi hakan nan ma ibnu juzai shi ma malami ne daga cikin malamai da suke magana akan ulumul qur'an yana da littafi a tasheel li ulumul qur'an ibnu juzai ya rasu a shekara ta 741 yake magana yake cewa surorin alqur'ani sun kasu kashi uku akwai kashin da yake makiya ne badaniya ne ittifaqan akwai kashi na biyu da yake an yi sabani akan su makiya ne ittifaqan ko ba makiya bane ma'ana makiya ne ko madaniya kashi biyu kenan sai kashi na uku ya ce wa kismu makiyatun bittifaq surori sai kuma bangare na uku da suke su duk yan maka ne malamai sun yi ittifaki a kansu wahiyar sa'irin suwar su ne sauran surorin bayan ibn jusai ya faɗi wannan maganan ne bayan ya kammala lissafo surorin madina ittifakan ya kawo surorin da aka yi saɓani a kansu no kenan biyu sai ce to sauran waɗanda bai faɗa ba su kuma duk gaba ɗayansu makiya ne a ciki kuma akwai suratul furqan da bai ambata a madaniya ba kuma bai ambata a cikin wanda ake sabani akan su ba sai nuna suratul furqan sura ce wacce take makiya hakan nan ma ibn hasar ya bada a cikin ra'iyarsa mashhura yake cewa wa ma siwa zaka makiyu tanzuluhu fala takum min khilafin nas fi hasari kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafu lahu له min an النظر kuma shi ma kamar yadda ibn juzai ya faɗa bayan ya kawo almadaniya ittifakan sai ya kawo almuktalafu fiha bi kenan sai ce to duk wannan bai faɗa ba bai faɗa a cikin madaniya ba bai faɗa a cikin maki almuktalafu fiha ba ya ce to su ma kuma makiya ne ma'ana duk waɗannan maganganu na malamai sun nuna cewar suratul furqan sura ce da aka saukar da ita a birnin makka tun kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaura daga makka zuwa madina abin da ya shafi ayoyin ta kamar da muka ambata da su tana da ayoyi ne saba'un wa saba'un aya tana da ayoyi saba'in da bakwai indal jami' a dukkanin malaman kididdigan ayoyin alqur'ani mai girma da almadinin awwal da almadinin sani da al-arad makki da al-himsi duk malaman kididdiga ayoyin alqur'ani mai girma sun yi ittifaki akan cewar ayoyin cikin suratul furqan ayoyi ne da bakwai. akan wannan al-imam rahimahullah azza wa jalla yake faɗa a cikin littafinsa sa nazimatu zuhur fi ilm al kamar yadda imam shatibi yake da littafi akan ilm al-qira'at al-manzumatu shatibiyya kenan allamiyatul kubra mai baiti 1173 to hakan nan kuma yana da littafi mai zaman kanshi akan ilmin kididdigan ayoyin alkur'ani mai girma sunan shi nazimatul zuhur fi ilm al yake cewa wa fil adad furqani amma za'imuhu yace wa fi adadil furqan a adadin lissafin ayoyi na suratul furqan amma za'imuhu gaba ɗaya ƙididdiga sun zo ɗaya malaman ƙididdiga ayoyin qur'ani baki ɗayansu bakinsu ya zo ɗaya akan cewar adadin su ne saba'un wa saba'una aya gaba ɗaya malaman nan allah madaukin sarki ya ji kansu da gafara irin hidimar da suka yi ma addini ubangiji subhanahu wataala ya sanya sanadiyar tsira ne a gare su duniya da lahira kuma ba abin da za mu sakanka musu da shi illa nema musu gafa dan a cikin su yanzu dubu wancan an ce ya rasu shekara ta 741 kenan yau a ƙasa yana da shekara 700 da kusan tara ko da 29 ko dai da wani abu 700 da wani abu a ƙasa imam shatibi da muka ambata yanzu ya rasu shekara ta 590 daidai eh, yanzu yana da wajen shekara dubu ko kusa da dubu a ƙasa mana yana da shekara 900 da wani abu a ƙasa kun ba karatu da mutum ya yada ba da tuni shi kenan an riga an manta da shi yanzu za ki ga wata tana nan a doron ƙasa ko wani yana nan a doron ƙasa da ran shi fa a yanzu ba mai roƙa mishi gafara to amma waɗannan malamai da suka rasu ubangiji subhanahu wataala ya jikansu da imam al-qurtubi yana da littafi al-jami'u li ihkam al-qur'an wanda yake muqaddima shi kadai ba karamin ilimi bace a babin tafsiri a tafsiri da ulumul qur'an haka na ibn juzai yana littafi mai suna at-tasayil ulum tanzim muqaddima sa kadai ba karamin ilimi bace a abin da ya shafi ulumul qur'an Allah ta'ala ya kawo ta sanadiyya ta alkhairi da zamu karanta muqaddimat na waɗannan ba karaman darasi bane ba karaman tasiri bane muqaddimar kadai ba ba ma wai littafin tafsirin ba imam shatibi da muka ambata yana da littafi wanda yake littafin sa ya zama shine marji'i akan ilmul qira'at abin shatibiya kenan fi qira'atu sab'a sannan yana da littafi akan abin da ya shafi kididdigan ayoyin alqur'ani mai girma wanda muka ambata yanzu nazimatu zuhur fi ilmul fawasil sannan yana da littafi mai zaman kanshi akan abin da ya shafi abin nan ah, littafin at-tamhid littafin at-tamhid na ibnu bar da ya sharhin muwaqqa shi kuma yazo ya rere shi baki daya ya wake shi baki daya saboda haka bayan allah nan allah ta'ala ya ji kansa da gafara allah ta'ala ya kyautata su idan ta mu ta zo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani sanadiyar kiran wannan sura da muke magana da suratul furqan kai tsaye wannan ba tare da an yi tambaya ba ayar farko ta yi magana Allah madaukin sarki ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira yace tabarakal ladzi nazzala al-furqan albarkatu su kara tabbata su tabbata da burin kasa ta azama ya girmama ya burin kasa allazi nazzala al-furqana wanda ya saukar da al-furqan ala abdihi ga bawansa ya saukar da alfurkan ne ga bawansa li la'alami na nazira domin shi alfurkan din ya zama wa'azi ne ga dukkanin talikai baki ɗayansu don haka aka saukar da alkur'ani mai girma ibn juzai yake magana a kan ma'anar alfurqan yace ma'anahu at-tafriqatu bainal haqqi wal abin da ake nufi da alfurkan shine a tafriqatu bambancewa rabewa bayan alhaki tsakanin abin da yake gaskiya walbatul da abin da ba gaskiya ba kun gano wannan da kyau ko shine alfurkan ma'ana wannan surar ta alfurkan sura ce da za ta yi bayanin abin da yake shine gaskiya da kuma abin da yake ba gaskiya ba abin da yake shine gaskiya domin ki rike shi don yana gaskiya abin da yake ba gaskiya ba ki kau da kai gare shi ki nisance shi ko da kuwa an ɗaiɗaita shi an ƙawata shi da harshe ko da an ƙawata shi da azancin magana ba dai gaskiya bane ki ajiye shi gefe guda isa ake kiran shi alfurqan tabarakal ladzi zan furqan dukan godiya ya girmama wanda ya saukar da alfurqan kenan alfurqan yana cikin sunayen alqur'ani mai girma yana daga cikin sunayen alqur'ani mai girma alqur'an abu na farko kenan ubangiji subhanahu wataala yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwa ice yake cewa innahu laqur'anun karim kaga bal huwa qur'anun majid duk wannan yana tabbatar mana da alqur'ani sunan shi alqur'ani a cikin Alƙur'ani din sabanin waɗansu littafai yanzu kin dauke littafin babu ba za ki samu sunan babu ɗin a cikin babu ɗin ba Ɗaya. in kin ɗauki kiristanci ba za ki samu sunan addinin kiristanci a cikin bible ba sabanin alkur'ani kin samu sunan alkur'ani din a cikin alkur'ani din inda hadha ya yahdi lillati hiya aqwa bal huwa qur'anun majid duk yana nan a cikin alkur'ani din sannan kuma shi addinin musulunci sunan shi yana cikin alkur'ani din wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan miza kenan musulunci to yana daga cikin sunan alqur'ani yana daga cikin sunan shi alqur'an ma'ana abin karantawa ba ratayewa ba da za a ce sai masifa ta zo a ɗauko a karanta a'a shi karanta shi ake yi ko da yaushe riwal qalbi Lahi, fastasqi muqbila fala ta'du radu zakirin fatumhila wa asir an al-asari masarata azbihi saboda wata watar dadu ya zadu fi jammala yawan maimaita qur'ani yana sa a rike shi sosai da sosai qur'ani ana karanta shi cikin ramadana da wajen ramadana sai dai a ramadana ana buƙatan ki ƙara akan wanda kike yi da ɗaya kenan yana cikin sunan alqur'ani kuma alkitab ma'ana abin da yake rubutacce Allah madaukakin sarki yana cewa zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu kokonto a ciki kaga Allah ta'ala kira da suna alkitab hakan nan kuma yana da cikin sunan alqur'ani azzikr inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun azzikir domin fadakarwa shi karan kanshi alqur'anin shine wa'azantawa shine fadakarwa shi karan kanshi shine zikirin ulwar da ke ku yi zai ce wa man shagal alqur'ana anhu lisanuhu yanal khaira ajr zakirina mukammala duk wanda harshen shi ya shagaltu da karanta qur'ani bai samu kuma yin wani zikiri ba Allah ta'ala zai bashi ladan masu zikiri cikakke saboda shi yana karanta qur'anin saboda karanta qur'ani da yake yi ya je ya dawo ya je ya dawo bai samu kuma daman yayi waɗansu zikiran ba to Allah ta'ala zai bashi ladan masu zikiri cikakke kenan wani ya nuna shi a kanshi alqur'ani din zikiri ne amma garki manta ba a karanta shi a ruku'i kun gane wannan da kyau ko ashe zikirin ruku'i shi za ka yi a ruku'i din zikirin sujara shi za yi a sujara din bayan kin idar da sallah ba qur'ani zaki ci gaba da karanta karantawa zaki astaghfirullah astaghfirullah kafa uku zaki yi zikiran da ake bayarwa ma'ana duk wannan zikirai muqayyadai da aka yi musu zarfin zaman da zarfin makan zaki yi su ba wai zaki karanta qur'ani ne a matsayin su ba ina fata mun fahimci wannan da kyau amma sauran waɗansu zikirai na nafilfili na ganin dama da baki samu kin yi su ba saboda yawan karanta qur'ani to ubangiji subhanahu wataala zai baki cikakken lada na wanda ya karanta qur'ani kamar da imam shatubi ya yi cikakken bayani sosai da sosai a abin da ya shafi babu takbir yana daga cikin sunan alkur'ani kuma alfurqan ma'ana wanda yake raba gaddama shi alkur'ani yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya duk abin da yake ƙarya ne ƙur'ani yana fayyace shi ya nuna wa mutane wannan abin fa ƙarya ne duk irin yadda aka kawata shi da da azancin magana da duk yadda aka ruruta shi dai qur'ani zai ce ƙarya ne kuma yana bayana abin da yake tsantsar gaskiya ne sai aka kira da sunan al-furqan kuma yadda bayani zai zo da izinin Allah madaukakin a sheikh abubakar muhammad gumi Allah ta'ala jikin shi da gafara yake cewa wa mawdu'a har ra'isi babban abin da wannan sura take karantawa suratu furqan at-tauhid wa ahwalul ibad al-mu'minina na farko tana karanta da tauhidi kuna ji kyau na farko kenan na biyu tana mana bayanin ahwalul ibad halin da da bayi suke samun kansu a ciki idan an ce bayi sun kasu kashi biyu al bayi mumminai wal kafirin da bayi da suke kafirai wannan hali suke samun kansu a ciki ya rayuwarsu take duk wannan surar ta mana bayani kenan ta mana bayanin abin da yake tsantsar tauhidi ta mana bayanin abin da yake halin mummunai da kuma halin waɗanda suke ba mummunai ba bari mu karanta maganar ibn juzai sannan sai mu tatbikin maganar malam abubakar mahmud gumi da maganar ibn juzai a cikin surar kafin mu shiga ayoyin da za mu yi magana a kansu ibn juzai allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara wanda yake yana da littafi mai suna a tashilu fi ulumi tanzil ya faɗa a muqaddimar wannan littafi din wato a daidai ne nake ce da mu ulumul qur'an bai samu an mai wata hidima ta daban warariya ba kamar inda ake mu usulul ko inda ake mu musalahul hadith sai dai malamai sun hada ulumul qur'an da ulumul tafsir ne a cakuɗe kuna jina da ke ko shi yasa zaki ga wasu kafin ki ga wasu littafai da aka rubuta akan ulumul qur'an kafin ki lissafa na ulumul qur'an a numfashi guda za ki lissafa na ulumul hadith za ki lissafa na usulul fiqh to amma na ulumul qur'an suna damfare da littafan tafsiri da aka yi misali tafsirin ibn kathir muqaddimarsa ba karamin muqaddima bace kun ga sai ya fara gabatar da muqaddima ta zama ulumul abin nan ulumul tafsir da kuma ulumul qur'an maimakon ya ware littafi mai suna ulumul qur'an kamar yadda ya ware littafi mai suna albaiful hadith akan mustalahul hadith amma wannan a tafsirin sai ya hada da tafsirin da kuma ka'idojin tafsirin a muqaddima kenan haka nan muhammad al-amin shankirti a cikin littafinsa adwaul bayan muqaddimarsa ita ma ba karamin muqaddima bace kafin su hakan nan imam al-qurtubi muqaddimarsa ba karamin muqaddima bace asali ma muqaddimar imam al-qurtubi an samu wasu malamai ma sun yi mata sharhi an tsame ta da karan kanta an mata sharhi ɗaya kenan hakan nan mukaddima ta ibnu juzai wannan da muke da nake magana akan shi shi ma mukaddimarsa ɗaya daga cikin malamanmu dr masa'id bin sulaiman bin nasiru na yana da littafi mai zaman kansa sharhin wannan mukaddima ba wai sharhin littafin tafsirin ibnu juzai ba saboda haka mukaddima ta malaman tafsiri mukaddima ce mai kyawun gaske da mutum zai iya amfanuwa da ita dan sun sanya ta ne kamar ta zama ita ce shimfada ita ce share fage kafin mutum ya shiga littafin tafsiri din a yau inda koma gida kika duba mukaddimar littafin in kina da kurtubi za ki duba iya mukaddima karo wani sifili guda ne za ki samu shafuffuka ne ba wai ɗaya biyu ko goma ko ashirin ba mukaddima ce mai yawan gaske in kika duba kika ga muƙaddimar ibnu kasir ko mukaddimar adwaul bayan za ki ga mukaddima ce da take ilimi ne mai zaman kansa ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu waɗannan kuma ya ba mu lokacin da wata rana za mu samu mu karanta waɗansu mun dai karanta muƙaddimar tafsiri ta ibn kasir a suleja a shekarar bara wacce ci in ban sha'afa ba da muka daura a suleja ibn yake cewa wa alam anna suwar makiyata nazala aktharuha fi ithbat al-aqaid wa radd al-mushrikin wa fi qasas al-anbiya wa anna al-madaniyya nazala aktharuha fi al وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ibn juzai yake cewa a cikin littafin a cikin muqaddimarsa ta at-tasahil fi ulumi tanzil yace kai da ake ma karatu ka sani anna suwaral makiyya lalle surori da makka da suka sauka a makka ma'ana suka sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi yi daga makka zuwa madina kenan nazala aktharuha mafi yawancin waɗannan surori sun sauka ne fi isbatil aqaid wurin tabbatar da tsantsar aqida ɗaya kenan wa raddi alal mushrikin kuma sun sauka ne don mayar da martani ga mushrikai nau kenan biyu wa fi qasasul anbiya kuma sun sauka ne domin ba da kisoshin annabawa nau kenan uku in kika duba ba waɗannan uku su ne abin da surorin maka suka fi mai da hankali ba amma dai galib abin nan suka takaitu a kai ba amma lalle ilallai ki duba ki ga sun fi mai da hankali akan wannan yanzu isbatul aqaid dubu suratul an'am duk wannan sura da muke magana suratul furqan wa radda al mushrikin dubu suratul an'am din dubu wannan sura da muke magana akan ta dubu kisoshin annabawa idan aka ce kisoshin annabawa babu yadda za a yi baki ambaci suratul araf ba babu yadda za a yi baki ambaci suratu yunus ba babu yadda za a yi baki ambaci suratu yusuf ba duk waɗannan surori ne suke magana ke kisoshin ba suratul shu'ara suratul qamar suratul zariyat wa anna suwarul madaniya yake cewa kuma surorin da suka sauka a madina nazala aktharuha mafi yawancin surorin sun sauka ne fil ahkam shar'iyya domin yin bayanan hukunce-hukuncen shari'a yin faɗaɗawa da faɗaɗa bayanai dubu suratul baqara dubu suratu ali imran dubu suratu an-nisa dubu suratul ma'ida wa fi raddi alal yahud kuma sun sauka ne akan mai da martani kan yahudawa dubu suratul ma'ida suratul ma'ida ta yi bayani sosai da sosai kan abin da ya shafi yahudawa su kansu yahudawan ne fa suka da suka ga sun cika sun batsi sai suka ce nahnu abna'ullahi wa hibba'u mu ne masoya mu ne nahnu abna'ullah mu ne ƴaƴan Allah wa hibba'u mu ne masoya Allah haka fa suka faɗa suka ce Allah yana da ƴaƴa kuma su ne ƴaƴan kenan waɗanda ba su ba ba ƴaƴan Allah bane waɗanda ba su ba ba masoya Allah bane Allah bai san su kuma su ba sa san Allah sai Allah ta'ala ya ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum kace to dan me Allah zai muku azaba da zunubinku ai da baya azabtar uba baya azabtar da ƴaƴan shi dan me zai ashe su bayi ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wa zikr munafiqin da kuma ambatan munafikai suratul surorin madina kenan dubu suratul baqara tun daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum muminin amma sura ake da ita su da guda da sunan suratul munafiqun wa suratul fadha Allahu nifaqa biha wal fatawa da fatawoyi fi masail akan abin da ya shafi mas'aloli da ake tambaya ya yas'alunaka ma za yunfiqun wa ya yas'alunaka anil mahid ga sanan dai wa zikri ghazawatin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi ambatan yaƙoƙi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubi ghazwatu badar ghazwatu uhud zaki duba suratul ali imran suratul anfal da suratul tauba suratul ghazwatu tabuk waɗannan su ne abin da ibnu juzai ya faɗa yace surorin makka suna tabbatar da aƙida yake kenan sannan malam abubakar mahmud gumi ya ce wannan surar da muke magana a kanta tana magana ne akan tabbatar da tauhidi lura da ke ko da kuma mai da martani akan abin da ya shafi mushrikai mu duba wannan sura din daga aya ɗaya zuwa aya ta uku Allah madaukin sarki ya ce tabarakal ladzi zalal al-furqan ya girmama ya burin kasa wanda ya saukar da alkur'ani mai girma ala abdihi ga bawansa da ya ce ga bawansa tabbatar da tauhidi ne eh tabbatar da aqida ne ya tabbatar mana manzan Allah bawansa ne to har manzan sallama ya zama bawa ga Allah to yanzu kuma waye zai daga kai kuma wannan matsayi na al'ubudiyya shine matsayin da manzan Allah sallama ya fi so a kore yaushe a kira shi da shi shi ya zama bawan Allah yasa yake kuma Allah ta'ala yana kiran shi da irin wannan matsayi a wuri mafi tsada kin ga dai saukar da alqur'ani ba a saukar da shi ga wani kafin manzon Allah ba kuma ba za a saukar da shi ga wani bayan manzon Allah ba kenan a halittun Allah baki daya manzon Allah kadai ne Allah ta'ala ya sauka mushi da alqur'ani ashe wannan ba karamin matsayi bane eh to da Allah ta'ala ya tashi ambatan shi da wannan matsayin sai ya kira shi da sunan bawa yace tabarakal ladhi nazzala al ala abdihi liyakun lil nadhira yace alhamdulillah alladhi anzala alkitaba ala abdihi aga ya tabbatar da shi bawa ne haka na wajen isra'i kafin manzo ba isra'i da kowa ba bai manzo Allah kuma ba za'i da kowa ba kenan da manzo Allah kadai ake isra'i da Allah ya tashi ba da labarin sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه سميع بصير هكذا يتي وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا ashe wannan ba karamar na al'ubudiyya shi yasa shekul islam ibn taymiya yake da mai suna al'ubudiyya sunan littafin sani umar rijiyar lemo ya fasar wannan littafi din ya karantar da shi allah ta'ala ya saka mai kuma ibn ya jikin shi da kafa Allah ta'ala ya ce ya saukar da wannan alqur'ani alfurqan din ne ga bawansa kun ga ya tabbatar mana da manzo sallama bawa ne kenan kowa bawa ne a wurin Allah subhanahu wataala li yakuna alalamin nazira domin ya zama gargadi ga talikai baki ɗayan su idan ka ce alalamin jam'i ne na alalam alalam kullu ma su Allah duk abin da ba Allah saboda alqur'ani wa'azi ne ga mutane alqur'ani wa'azi ne ga aljanu أي من قرأت وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى suka fara wa'azi ajibu da'i Allah ko amsa mai kiran Allah da yazo yana kira wa aminu bi su aljanu kenan suna wa'azi akan abu mai alqur'ani mai girma shin alƙur'ani wa'azi ne ga mala'iku tunda suma suna cikin alam dan yace li yakuna lil na nazira wasu malaman suka ce eh lura wasu malaman suka ce eh domin a cikin qur'ani Allah ta'ala yake ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fadhalika najzihi jahannam bayan da Allah ta'ala ya faɗi matsayin mala'iku a cikin suratul anbiya da yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi ne dare da rana ba sa gajiya dubu matsayinsu da kaza da kaza nasu sai Allah ta'ala ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi a cikin mala'iku duk wanda ya ce shi abin bauta ne ba Allah ba Allah ce za mu dandana mishi azaba haka kenan ba maganar mutum ya dauki annabi daga cikin annabawa abin bauta dan duk gaba ɗayan su bayi ne ba maganar ya dauki mala'ika daga cikin mala'iku abin bauta dan duk gaba ɗayan su bayi ne kenan kaga ba magana ma a ce kuma ya dauki sauran gama garin mutane balle kuma ya dauki aljani abin bauta aljani ne zai ce mai kaza ya yi aljani ne zai ce mai kaza ya bari saboda an za a kitso ma sai an nemi izinin masu kai din a ce kai ba a taba mata kai fa wata na da kwankwamai tana da makare sai an nemi izinin masu kai sai ki gan za a mata kitso kan nan nata ciki ike da layu kamar wannan duk ba musulunci bane ba shi da alaka da musulunci kwata kwata wannan dan aljanu sun bautar da mutane har su karan kansu aljanu suke cewa bayan sun musulunta suke cewa wa annahu kana rijalu minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazadu marhaqa yace wa annahu kuma yadda al'amarin yake kana rijalu minal insi an samu wasu mutane daga wasu gungun ayari daga cikin mutane maza ko mata ya'udhuna suna neman tsari bi rijalin minal jinni da wasu ayari daga cikin aljanu suna neman tsarin aljanu su manyan aljanun su kare su daga sharrin kananan aljanu din fazaduhum rahaqa sai su mutane suka kara ma aljanu girma da barin kasa suke ganin a'a ashe mulkin su yanzu har ya kai duniyar mutane ya ma fita daga duniyar aljanu bayan suna mallakar aljanu kuma har ma suna mallakar mutane don komai sai mutane sun sun ba su umarni suke yi sai ki ji za ta sai gona ko za ta sai mashin sai ta ce sai ta buga ma malaminta shi kuma malamin na ta tambayi aljanu sai aljanu su ce akwai sa'a ko babu sa'a Allah ta'ala ya ce allah alladhina hum mulkin samawati wal ard shi wanda ya saukar da alfurqan shine wanda yake da cikakken mulkin samai bakwai da kasai bakwai walam yattakhidh waladan kwata kwata bai rike da ba ba shi da da walam yakul lahu sharikun fil mulki kwata kwata ba shi da abokin tarayya a mulki sharik na kira ce fi yakin nafyi ta'um wa lam yakul lahu sharikun lam harfu tasmin wa nafyin sharikun nakira sai zamana ba shi da abokin tarayya kaf la cikin aljanu wala cikin mala'iku wala cikin annabawa wala cikin manzanni la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal duk Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikinsu babu wani wanda zai ce da shi Allah ta'ala ya haɗa hannu isa mai bakwai ko da shi Allah ta'ala ya haɗa hannu ya kasai bakwai babu shi shi ne wani mai wa shirikun fil mulki hakan nan ba shi da wani abokin tarayya a mulkin da yake da sa shi yake da mulki din qulil lahumma malikal mulki ka ce ya Allah wanda yake mallakan mulki wa khalaqa shai shay kuma ne wanda ya halicci komai wa qaddarahu taqdira kuma ya kaddara wani abun ya sanya shi gwargwadon yadda ya ga dama ya kasance aya ta aya ta uku Allah ta'ala ya ce wa takhafu min dunihi aliha duk da haka suka riki wasu koma bayan Allah a matsayin alloli kika ga dai kiristoci suka riki annabi Isa a matsayin Allah kuma gashi Allah ta'ala ya ce bai riki da ba ba shi da da ba shi da mata anna yakuna lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulli shay yahudawa suka ce yana da da dan shine uzairu wa qalat al-yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah Allah ta'ala ya ce duk kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam mushrikan Larawa suka ce yana da ƴaƴa ƴaƴan su ne mala'iku wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a kin ga duk waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kore su domin me tabbatar da tauhidi domin me tabbatar da aqida dan malaman sun faɗa mana malama bakar mamun gume yake cewa tana karantar da tauhidi da kuma halayen mummune da kafirai ibnu juzai yake cewa surorin makka suna tabbatar da aqida ne Allah ta'ala ce wa takhudhu min dunihi aliha kuma sun rika kuma bayan Allah sun riki waɗansu alloli na daban la yakhluquna shay'an su da aka rika ba sa iya halittar komai wa hum yukhlaqun asali ma su din halitta su akai eh su din da ake bautawa halitta su akai kafin su da shekara kaza babu su sawa'un waɗannan abubuwan da aka rikado da ni ne sawa'un aljanu ne sawa'un mala'iku ne sawa'un annabawa ne sawa'un manzanni ne sawa'un salihai ne daga cikin salihan bayi duk aka rike su a matsayin alloli akwai dai lokacin da babu su ɗaya kenan sannan su karan kansu kuma halitta ne Allah maɗaukin sarki ne ya halicce su shine wa mukhlaqun su ma halitta ne kuma ki ji wala yamlikuna li anfusihim darran ba za iya mallaka ma kansu wata cuta wala naf'an ba sa iya amfanar da kansu da komai wala yamlikuna mautan ba sa mallakar mutuwa kun gane wannan da kyau an rike su ana bauta musu amma ba sa mallakar mutuwa saboda ne Allah ta'ala ce ba sa mallakar mutuwa in kika ce ba za ki bi su ba ba za su kashe ki ba akwai waɗanda kika saba ma tintini inda suna da tofin za su cip ki mutu da tuni sun yi <laughs> kun gane wannan da ke ko da abin da za su yi tuk ki mutu da sun yi amma ba sa mallaka sai dai su zazzare ma wasu idanu ba a saba musu ba a kaza duk wanda ya saba musu zai tsiyace zai talauce zai yi kaza zai yi kaza su firgita wanda bai yi karatu ba bai kama tashoshi ta sunna amma ahlus sunna nawa suka saba musu kullum da ke ko kuma da suka saba musu din sai kara haɓaka suke yi sai ƙara ƙiba suke yi sai ƙara kaza ake sai ki zance ina ayo habiyawa ne ɗaukar nauyin su ake yi mai ji wannan da ke amma sai jahili shi ake a ce kai ai ba a saba mashi kai ai in ya sa karaba a tsinka ba a tsallakawa kai wallahi duk wasu ake ake firgitawa inda kika yadda da Allah subhanahu wataala ba me yanzu me ke faruwa Allah ta'ala ya sauya wanne gari ne ya shahara da cewar akwai malam mai gobe da nisa ta da tsakanin wannan da wannan in wani abu ya faru ina ake ɗaura kaya a tafi yanzu garin ya yake ciki a yanzu shi ma ba ta kan shi ake yi ba Allah ta'ala ya dawo da zaman lafiya a garin Borno Allah ta'ala ya dawo da zaman lafiya wannan masu Allah ta'ala ya yi ta da ba ya shahara da wannan ba a can ake da malam mai gobe da nisa shi gobe ma tana da nisa yau za a yi a gama komai amma ina duk abubuwan da suke da shi gagari yanzu yadda ya zama ko ba ka yake ba to irin waɗannan maganganu ne a faɗe su kuma a ce sun yi zafi Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya dawo da al'umma musulmi zaman lafiya wannan garuruwa na Borno da Maiduguri a Maiduguri da Yobe da sauran waɗannan jihohi ubangiji subhanahu Ta'ala ya ƙara dawo mana da zaman lafiya nan kuma da abubuwan da bai so ba Allah ta'ala ya tsare mana shi baki da, Allah ta'ala ya dawa da al'umman musulmi zaman lafiya da mutunci da kima da daraja su kuma musulman su tahi tsaye akan haka Allah madauki sarki yake cewa wala hayatan ba su mallaki rayuwa ba inda sun mallaki rayuwa da ba za su bari su mutu ba kun gane ko da suna da rayuwa ba ba za su bari su mutu ba balle a ce ɗansu ya mutu kuma suna kallo babu yadda suka iya ai da suna da mallakar rayuwa dan nasu zai mutu kuma sai dawo da shi amma ƴaƴansu da jikokinsu da matansu duk sun mutu suna kallo ba abin da suka iya yi su garan kansu ma sun mutu wasu nasu sun mutu saboda karki yadda a firgita ki da wani in ji kala rawe ce ba wani wallahi tallahi karki yadda a firgita ki kawai wallahi ki kade ta ubangiji subhanahu wataala shi shi kaɗai Allah ta'ala ce ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa wala shuran ba sa mallakar tashi da za su ce su za su tara mutane waɗannan ayoyi guda uku suna tabbatar da me tauhidi suna tabbatar da me a ƙa'id kun bai wannan da ke ko amma dan malam abubakar hurgumi ya ce mana kuma sura tana karantar da mai da martani gawa ga mushrikai abin nan ibnu juzai ita tana mai da martani ga mushrikai yanzu in ga duba aya ta hudu zuwa aya ta goma sha ɗaya aya ta hudu ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa qala allazina kafaru kuma waɗanda na kafurta suka ce in haza wannan alqur'anin ba komai bane illa ifkun face kagaggiyar ƙarya ce iftarahu da manzan Allah ya kaga a billah wa anahu alaihi qaumun akharun kuma waɗansu mutane daban suka taimaka mashi kun ji abin da suka faɗa kun ji abin da kafare suka faɗa dama mana ya ce mana tana mai da martani gawa ga kafare. sai Allah ta'ala ya ce fa ja'u zulma haƙiƙa sun zo da abin da yake tsagoran zalunci wazuran sun zo da abin da yake tsagoran ƙarya ce fitik babu alamun gaskiya a ciki tsantsar ƙarya ce an mai da martani kowa mai da martani ba bi kenan wa qalu kun ga sun kawo mana magana su kuma an mai da martani akan ta wa qalu kuma kafirai suka ce asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne shi ne kenan alkur'ani a'udhu billah iktatabaha da manzon Allah ya dinga rubutawa fahiya su tatsuniyoyin ne tumla alai da ake mishi shiftarsu shifta shi ne ana faɗa kana rubutawa wanda ake kira da turanci dictation kenan ana faɗa kana rubutawa shi ake mishi bukuratan da safe wa asilan da marici haka kafirai suka faɗa sai Allah ta'ala ya ce kul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard wanda ya saukar da shi shine alladhi ya'lamu sirra wanda ya san abin da ake koyewa tunda wanda ya san abin da ke koyi kaga wanda ke sarari ma ba sai an faɗa ba kenan alimul ghaibi wa shahada wanda ya saukar da shine wanda ya saukar wanda ya san asir fi samawat asamai bakwai wal ardi da kasai bakwai innahu lalle shi kana ya kasance ghafurur rahima mai yawan gafara mai yawan jinkai amma da martani a kansu ko ba a mai da martani ba sun ce manzala shi ya kaga kuma Allah ya ce shi ya saukar ba kagagge bane dan sun ce wani mutum ne yake koya mashi shi wannan mutumin da suka kaga suka ce shi ke koya manzo Allah mutumin ba balarabe bane shi kuma qur'anin fa balarabe ne lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wa qalu abu na nauke nan na uku kuma suka ce mali hadar rasu wani yasa shi wannan manzan ya akulu ta'ama yake cin abinci ai tun da yana manzo bai kamata kuma a ce yana cin abinci ba wa yamshi fil aswaq me yasa kuma yake shiga kasuwanni in gani ko kenan mutumin da zai ce shi karama ce baya cin abinci <laughs> wannan ba haka ba ke annaba ma suna cin abinci wa ma ja'alnahum jasadan la nuna ta'am ba mu sanya su wani sandararren abu da baya cin abinci ba haka suka ce wai wai me yasa wannan annabi yake shiga yake cin abinci wai suna ganin tunda annabi ne bai kamata ya ci abinci ba tunda annabi ne bai kamata ya shiga kasuwa ba haka zaki ga malam ya shiga kasuwa ce a ah, malam hadda ku kuna shiga kasuwa to me kenan ga kuma haka wani nau'i na jahiliya kenan suka ce laula unzila ilayhi malak dan me ba a saukan mashi da mala'ika ba fa yakunu ma'ahu nazira ya zama yana yana zama mai mala'ikan ya zama mai gargadi tare da shi dan me ba a saukar da mala'ika ba idan manzo Allah yayi wa'azi yayi wa'azi sai mala'ikan ya ce to ku ba ku ba in ba ku ba to za a saukar da mala'iku eh wai ya zama yana da mala'ika da ke yake kula da shi yake ordinance yake rike mishi kaza yake rike yana tafai da shi zahiri kowa yana gani in yi wa'azi sai su ce sai mala'ikan ya ce to ku fa in ba ku ba to fa za a sako mu fa kun bai ci wannan da ke ko ɗaya kenan na biyu kafa Allah ta'ala ya ba su wannan amsar wannan suka ci gaba da cewa ayyul ya kansu wai dan me ba a je mishi taska ta arziki ba kans taska ta zinariya kawai aw takuna lahu jannatun ko kuma ya zama yana da wata katafariyar gona wani lambu ya akulu minha da zai dinga ci daga ciki ma'ana wannan lambun wararre ne nashi ne aka sauko mishi da shi ko kuma yana da wani wata taska ta arziki kawai sai Allah ta'ala ya ce wa qala zalimuna su fa azzaliman nan sun ce in tattabi'una suke ce da mutanen in ba fa wanda kuke bi illa rajulan face wani mutum ne da yake mashuran da aka yi mai sihiri an mai sihiri ne sihiri ne ya kama shi shi kuke bi wanga yanzu sun ce don me yake cin abinci ɗaya kenan don me yake shiga kasuwa biyu don me ba a saukan mashi da taskar arziki ba nau kenan uku don me ba a saukan mashi ba shi da wata katafariyar gona mai arziki daban ta yadda na mutane suna yi a shekara su ɗaya ne nashi ya zama na yana yi a shekara sau biyu ko so kaza so kaza so kaza kun gano wannan da ke ko sannan kuma suka ce da mutanensu ai ba wanda suke bi sai a suka ce kuma ya barakallahu fiki dan me ba a sauko mishi da mala'ika ba dan ya dinga take mishi baya yana zama mai gargadi tare da shi sannan suka ce da mutanen su ba wanda suke bi ba sai dai mutumin da aka mai sihiri sai Allah ta'ala ya ce unzu tsaya ta kalla kai karatun tana su kaifa daru kaifa darabu lakal amsal yadda suka buga maka waɗannan misala sai suka ɓace fala yastati'una sabila ba taɓa samun hanyar da take ta daidai wurin buga misalin ba sai Allah ta'ala ya ce tabaraka ya girmama ya burin ƙasa ya haɓaka allazi wanda yake in sha in ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika zai baka duk abin da ya ka waɗancan da suka faɗa zai baka jannatin ai su janna suka ce ai ya kuna lahu janna ko yanzu yana da gona zai baka jannatin gonaki ta jirimin ta hatiyar anhar da a ƙoramu suna gudana a jiki ba sai ka shiga kayi noma ba ba sai ka shiga ka cire ciyawa ba ba sai ka shiga ka yi gana ka ba ba sai ka sa taki ba in Allah ta'ala ya gada ma sai sanya maka gonaki na dabino na abarba na ayaba na kashu na masara na shinkafa na komai da komai kuma ba sai ka shiga ka yi noma ba in ya gada ma sai maka haka wa ya ka kusura kuma ya sanya maka manya manyan gidaje na alfahari manya manyan gidajen da suke ba na kusa ba inda ya gada ma sai ya yi maka haka amma ki sani sai Allah ta'ala ya ce bal duk abun nan da suka faɗa ba haka bane kazzabu bi sa'a sun karyata alkiyama ne suke ta kwano kwane alkiyama ba sai dan mutu za a tashi ba wa atadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mun yi tattali ga dukkan waɗanda suka karyata alkiyama mun yi tattalin azaba mai raɗin gaske a gare su waɗannan ayoyi da muka karanta lalle ilalla ta yi mana bayanin abin da malamata suka faɗa kuma ita wannan kun ga dai mana abubakar mahmud gumi ce tana karantar da tauhidi da kuma maida da kuma halayen mummunai da halayen kafirai yanzu halayen kafirai dai ya fito halayen mummunai kuma za mu je wa ibadur rahmanin lazini mishuna al'arati hauna kun lura da ke ko Ibn juzai ya ce surorin makka suna karantar da tauhidi da tabbatar da aƙida mun karanta a aya ta ɗaya zuwa ta uku sannan ya ce tana mai da martani kuma ga ga mushirkai mun karanta daga aya ta hudu zuwa ta goma sha ɗaya to haka nan za ki duba wajen tatbikin waɗannan abubuwa ɗin sannan yake cewa kuma suna tabbatar da kisoshi ta annabawa inda za mu duba aya ta talatin da biyar aya ta talatin da biyar wajen mu ga yadda kisoshin annabawan suke daga aya ta talatin da biyar zuwa aya ta arba'in da biyu aya ta talatin da biyar Allah ta'ala yake cewa wala kada atayna musar kitab tabbas gaira hakika mun bai ma annabi Musa littafi littafin taura kenan waj'alna ma'ahu akha kuma muka sanya tare da shi muka bashi dan uwansa akahu akahu harun dan uwan shi harun waziran ya zama mataimaki mai taimaka masa kai kisa annabi Musa tana da ban mamaki tana da ban al'ajabi tana dauke da darussa shine fa Allah ta'ala ya ce ya zabe shi a matsayin annabi ya zaɓe shi a matsayin manzo ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka sanya dan uwana wannan matsayi da ka bani Allah ka sa dan uwana shi ma yana yana da matsayi na annabta ba wai kuɗi ba fa ba wai zaman lafiya ba wai mota ba yace ya Allah ka sa dan uwana amma ki duba ki ga yanzu wata Allah ta'ala ya buɗe mata ba ta taɓa tsammani ba ta ita ta fi so yan uwanta kullum sai dai su zama wurinta suke zuwa suke maula ta zama sai da ta miƙe kafa sai dai ta ɗibi kuɗi ta basu ta ɗibi atamfofi ta basu su ba za ta roƙa musu Allah Allah ya buɗa musu ba an nafta ce waje alli waziran min ahali haruna akhi ka sanya min ɗan uwa ka sanya mataimakina wanda zai dinga taimaka min daga cikin dangina kuma shine harun ya ratsu da shi sai ce ka sanya harun da ba ka tura shi an naftar fa cewa harshen shi yana da garagara misali wala yan taliqu lisani fa arsil ila harun ka aika harun shi ya fi cancanta kai harun ya fi cancanta dan ya fi ni huwa absahu minni lisanan fa arsilu ma iya ridan ko rida an yusaddiquni Allah ta'ala ya ce kada abin nan sani da afu daga bi akhik za mu karfafa damtsanka da dan uwanka wanda ta Allah kuma sultanan za mu sanya muku ƙarfi wala yasuluna ilaykum kuma ma fir'auna da mutanansa ba za su taba kaiwa zuwa gare ku za dai ayi baki da baki amma su kai su taba ku ba zai yi ba kuma ku lura ya tabbata da yi kokarin ya taba shi fa sai aka halaka da shi shine to ana Allah ta'ala ce wala qad na musul alkitaba wa a akhahu haruna wazira fa qulna dhahaba sai muka ce ku tafi ku biyin da harun da musa kenan ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka kareta ayoyin mu da suka je suka kareta su fa fadammarnahum tadmira sai muka nike su nikewa ba ta jin dure su kuma gaba daya mun nike su wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishu to kun an ba da kisarwa amma a takaice sai Allah ta'ala ce wa qauma nuhin hakan nan mutanen annabi nuhu lamma kadzabu rusula lokacin da suka kareta manzanni manzo na aka tura musu eh manzo daya shine wa annabi nuhu to amma kareta manzo daya daidai wa daidai ne da kareta manzanni duka ba shi da bambanci ayo idan kika ce ko idan ta ce tun da kirista ba su yadda da manzan Allah ba ita ma ba ta yadda da annabi isa ba shi kenan sun zama ɗaya ba a bambanci tun da yahudawa ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da manzan Allah ba to ita ma ba ta yadda da annabi musa ba shi kenan sun zama ɗaya da yahudawa ka'idan mu la nufarriqu baina ahadin min rusuli dole ne ki a da ke imani da manzanni duka Allah ta'ala ce mutanen annabi nuhu lokacin da suka karyata manzanni aghraqnahum sai muka nutsar da su Wata lin Linnasi aya muka sanya su zama darasi ga mutane wa atarna lil-zalimina azaban alima mun tattalin azaba ga kafarai azaba mai raɗaɗen gaske kun ganin nan ma kisar annabi nuhu a takaice sai Allah ta'ala ya ce wa adan da adawa wa samuda da samudawa nau kenan wa ashabar rassi da mutanen nan na bakin rijiya su ne ras ashabar rassi game da malaman tafsiri suke faɗa mutanen bakin rijiya ma'ana abin da suke bautawa a bakin rijiyar da suke ɗiba ruwa nan yake wasu kuma suka ce a'a arras shine wani kwari ne wani wadi ne shine arras kamar da wani ya faɗa ya ce bakar na bukuran wastahanna bi saharatin fa hunna li hunna kawadir ras fil fami yace bakar na bukuran sun tafi da jijjifi wastaharna bi saharatin sun tafi tun lokacin asalatu sun yi jijjifi sun tafi da sassafe kenan sun yi sammako saboda tsaba samakonsu da tafiyarsu ta yi tafiya fa hunna li hunna kawadir rasu filfami sai suka zama suna dab da gabar wadin na arras Allah ta'ala da ya faɗe su ya ce wa ƙorunan da kuma waɗansu al'ummu da yawa yake cewa wa ƙurunan bayan talika kasira da ƙarnoni masu tarin yawa wa kullum darabna lahul amsal kowanne daga cikinsu da adawa da samudawa da ashabul rasi da quruna din bayan zalika kasira kowanne mun buga mishi misali da suka ki sai muka halakar da su sai Allah ta'ala ya ce wala qad atau alal qaryati allati umtirat maqarasu ai su mutanen makka tafiya ta wuce da su zuwa ga mutanen da ake musu umtirat maqarasu ake musu ruwa na azaba suwa kenan mutanen annabi lut wanda yake kafin su ba a taba samun waɗanda suke wannan mummunar ɗabi'ar ba namiji ya dinga bin namiji a billahi lamini shaitanir rajim to a tafiye-tafiyen su sun riga sun wuce su an yi musu makar sau ne da Allah ta'ala ya tashi halakar da su game da ya fada cikin suwar tuhud ya ce fala ma ja amruna ja'alna aliha safilaha mun sanya aliha saman garin ja'alna aliha safilaha mun sanya saman garin ya zama ƙasa kamar yadda kika san mai masa mai waina mai yar tsane mai yar yau kamar da kika san mai masa sai ta daga sai da masar ta rabu da tandar sannan ta juya haka ubangiji subhanahu wata'ala yi musu sai da ya babbako su sai da mala'iku suka daga garin aka raba garin da ƙasa cak dubu fitinar dan adam saboda fitinar ɗan adam har dabbobin da ke garin da kaji da agwagi da talotalo duk aka aka yi musu saboda masifar da mutane suka janyo musu Allah ta'ala ya ce sai da muka daga garin cak muka tura mala'iku sai da suka daga garin cak aka raba shi da ƙasa sannan aka kifar da shi ƙasa sannan sai aka biyo shi kuma da azaba musawwamatan kowanne dutse kowace azaba da sunan wanda za ta kai a gare shi haka aka yi musu Allah ya tsare mu daga wannan masifa kuma wannan masifa tana nan cikin al'umma mutane suna ganin kamar ranar alkiyama za a tashe su cikin mutanen manzon Allah sai su ga an tashe su cikin jama'ar mutanen annabi wannan mummunar wannan mummunar ɗabi'a ta aikin luwadi ce mutum zai yi ko don ya sami matsayi a gwamnati ko don ya samu ya ci zaɓe ko don ya yi kaza ya yi kaza wata shirkan ma an ta tashi ba za a sa mutum ya yi wannan ba sai ya je ƙasa mai tsarki a ce zai yi hakan yana kallon ka'aba a uku billahi to haka zaki ga Allah ta'ala yake cewa bunnan afalam yakunu yarawna hashin ba su kasance suna gani ba balkano layar la yarjuna nushura su dai ba sa fatan an mutu za a tashi haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa haka ya ba mu tarihin wasu daga cikin annaba da suka wuce sai ya ba mu tarihin manzon Allah sallama da mutanansa yace wa izara auka idan su kafaran nan suka ganka suka gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yatakhifunaka ba sa rikanka da komai illa huzwan sai abin yi ma izgili haka suke ah, kun gan shi fa kaji suna cewa a hazan lazi ba asallahu rasula yanzu wannan shi Allah zai turo a matsayin manzo a uzbillah Allah ya rasa wanda zai turo manzo sai wannan a uzbillah min shaitan kaji suna cewa in kada wallahi ya kusa kaɗan ya rage la yudilluna an alihatina da ya batar da mu daga allolinmu kaɗan ya rage batar da mu suke nuna wa matsayar salama wai suna cewa wallahi kaɗan ya rage da ya batar da mu laula an na alaiha da ba duk mun yi haƙuri mun rike allolin nan gangan ba da mun musu rikon da mun musu riƙon sama sama ko da sun musu rikon sama sama na ya batar da su kun ji wani ba wani wata tufka da wani wai kaɗan ba din sun yi haƙuri ba da maza Allah ya batar da su a ofin lamin shi Allah ta'ala ya ce wa sofa ya alamun da sannu za su san hina ya raunar azab a lokacin da za su ga azaba da sannu za su san man adallu sabila wanda ya fi kowa ɓacewa daga tafarki na biyu to ga wannan dai a takaice takaitawa shine takaitaccen dirasa da ya amma haka akan wannan sura din mai albarka suratul furqan ina ba mun fahimci wannan da ke ko in ga mun ji magana da malamai suka yi isbatul aqaid da abin da ya shafi arraju alal mushrikin da kuma abin da ya shafi kisoshin annabawa da kuma abin da ya shafi halayen abin halayen kafirai don mun riga mun ji su abin da ya shafi halayen mummunai a cikin wannan surar su ne za a karanta yanzu daga aya ta 73 zuwa ƙarshen sura din nan الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ۖ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الحمد waɗannan ودنا ne ayoyin da za mu fara magana a kansu da izinin allah maɗaukin sarki a wannan tafsiri wanda yake shine na biyar da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan waɗannan ayoyi su ne ayoyin ibadar rahman kuma kamar yadda muka faɗa tun a farkon wannan darasi da za a iya samun waɗannan darussa ɗin a shafin intanet a youtube a shafin mumbarin musulunci mutum zai iya kallon su da na bara da waɗanda suka wuce da sauran waɗansu darussa ɗin na bidiyo mutum zai iya samun su a shafin intanet a mumbarin musulunci na youtube waɗannan ayoyi masu tarin albarka an ware su su kunda gudan domin a yi musu aiki a kuma malamin da ya ware su yi sharhin su ana fatan mafi wannan da ke ko kuma da izinin Allah ta'ala za mu fara magana a kansu su ma kamar yadda muka faɗi waɗancan su ma sun tara sufufi idan muka faɗa a cikin suratul al-mu'minun sun tara sufufi na mutanen ƙwarai hakan nan ma wannan sun tara sufufi sai dai sifofin da waɗannan suka tara guda biyu ne akwai sifa ta farko wacce ake an neme su da su aikata ta akwai sifa ta biyu wacce ke an neme su da su batta ina fatan kun gane wannan da kyau ko waɗannan su ne sifofin guda biyu da suke tare da shi ba wai ɗaya ɗaya ba a sun kasu kashi biyu ne kashi na farko ana an neme su da su bari kuma za su iya kasancewa da yawa kamar wa rahmanin rahman alladhina yamshuna al ardi haunan ɗaya wai idha khatabahum al jahiluna qalu salaman biyu walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman uku walladhina na rabbana asrif anna azaba jahannam inna azaba kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama dake ga waɗannan sifofi ne da ake nema da su yi amma wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara daya wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq biyu wala yaznun uku kaga nan sifofi ne da ake buƙatar su nisance su su basu da waɗannan ne mutum zai zama bawa na Allah madaukakin sarki bawa na kwarai Allah madaukakin sarki yace wa ibadur rahman kuma su bayin Allah na kwarai allazina yabituna allazina yamshuna alal ardi haunan su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa suke tafiya a natse cikin kwanciyar hankali da natsuwa wai za khatabahumul jahilun kuma idan jahilai suke musu magana ƙalu salama sai su ce Allah ya baku hakuri ba sa mai musu da magana kuma irin ta jahilai din ce ani ba zan yadda ba zan ɗauki kaskanci ba ita ma sai ta hau haka shi kenan sun zama ɗaya kuma bai tuwa da ke go to saboda haka za mu karanta maganar nasiru sa'adi a cikin tafsirinsa da allah madaukin sarki ce wa ibadur rahman ku lura ibadur rahman bayin allah mai rahama sai allah ta'ala ya ware su anan shin kuwa shin waɗannan suna da wani matsayi ne a wurin allah na daban saboda mun riga musan san da in kullum mafi samawa samawati wal ardi illa atur rahmani abda duk wani wanda ke sama da ƙasa zai zo ma Allah ta'ala ne a matsayin wa bawa amma kuma Allah ta'ala ya ware sai ya ce bayinsa shine nasir sa'ad ya ce al'ubudiyatu lillahi naw'an zama bawa ga Allah tana da fuska biyu yana da fuska biyu ubudiyatu lirububiyatihi mutum ya zama bawa ga Allah dan Allah yana mahalicinsa kun lura da kyau mutum bawa yake ga Allah dan Allah shine mahalicinsa fa hadhi yashtariku fiya sa'irin halk wannan dukkanin halittu sun yi tarayya kan wannan nau'i na bautar da musulmi da wanda ba musulmi ba muslimuhum wa kafirhum musulmansu da kafiransu birruhum wa fajirhum mutumin kware da wanda ba mutumin kware ba fa kullum abidullah kowannen su bayi ne Allah madaukakin sarki marbubun da Allah ta'ala ya halice shi wa mudabbirun da kuma suke tafiya gwargwadon yadda Allah ta'ala ya tsara musu Allah ta'ala ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wannan bangare nau kenan na daya kowa bawa ne na Allah domin Allah ta'ala ne ya halice shi domin Allah ta'ala ne yake bashi abin da zai ci sai ce wa ubudiyatu li uluhiyatihi da kuma zama bawa dan mutum ya ta Allah ta'ala da bauta bangare nau kenan na biyu wa ibadatihi don kuma kana bauta mashi shi kadai wa rahmatihi don kwadai rahamarsa wa hiya ubudiyatu anbiya'ihi wa awliya'ihi wannan ita ce bautar Allah ta'ala da annabawansa da waliyansa suke masa kun gane wannan da ke ko wahiyal muradu huna kuma ita ake nufi anan kenan da Allah ta'ala ce wa ibadur rahman bayin Allah anan shi zama ka fasara bayin Allah na kwarai wanda suke bin abin da Allah ya ce a bi suke barin abin da Allah ta'ala ya ce a bari su ma kamar waɗanda muka ambata a suratul mu'minun bayan da ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo sifofin da ya bukata daga gare su na su bari ya kawo sifofin da ya bukata daga gare su na su yi duk waɗannan amfani zai koma gare su ne sai ya ba da sakamako a ƙarshe ya ce ula'ika yujzonal ghurfata waɗannan za a sakanka musu da manya-manyan gidaje bima sabaru saboda irin haƙurin da suka yi don sai an yi haƙuri wurin bin Allah kun lura da kyau ko haƙuri mutum yake yi ba wai zuciyar shi ba ta so ba ne kuɗi da ake wawa su a ofis ko ake wawa su a kasuwa ko ake cin riba ba wanda zai ce bai son kuɗi kun da ke ko kuma ba wanda zai ce bai so kuɗin su karu amma ya nisanci waɗannan ne dan Allah baya so sai ya haƙuri ya lallashi zuciyarsa ya danna zuciyarsa kaga haƙuri kenan dole mutum zai yi haƙuri akan bin Allah bi da zaki ma Allah sai kin yi haƙuri azumi ne alwala ce mace sai ya yi alwala sai yana raka a ƙarshe sai alwala ta kare sai ya sake dawowa ga sanyi ana tafkawa amma babu yadda ya iya bi ne na Allah zai zo ya sake yin alwalar ya sake komawa mun wannan da kyau kaga hakuri kan bin Allah sai kuma mutum ya yi hakuri wurin saba ma Allah ma'ana sai ya yi hakuri ya lallahi zuciyar shi dan ya bar saba ma Allah ba wai dan zuciyar ba ta so a'a sai ya danna zuciyar shi ne shi sa Allah ta'ala ya ce haƙuri da suka yi bima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa yulaqawna fiha tahiyatan kuma za su dinga samu a cikin waɗannan gidajen za su dinga samun gaisuwa ta wa kenan ta mala'iku wa salaman da aminci khalidina fiha za su dawoma a ciki har abada hasunat mustaqarran yayi kyau ya zama wannan gida shine matabbata wa muqama kuma ya zama shine mazauni wanga sakamako saboda ne sun cika waɗannan abubuwan da aka nema da gare su kamar da na faɗa abubuwan sun kasu kashi biyu akwai kashi na farko da aka nema su yi akwai kuma kashin da aka nema su bari kashi na farko siffa ta farko bayan mun san ce ma'anar ubudiyya a nan ubudiyya ce khasa ba ubudiyya ce amma ba wannan ubudiyya ce da ake bukatar ki kasance a ciki ake buƙatar in kasance ake buƙatar ya kasance ake buƙatar ta kasance ake buƙatar mu kasance duka mu kamar yadda muka ambata wancan maza da mata duk sun yi tarayya a ciki ba za ki cire mata ba ki ce ai na maza ne kadai ko ki cire maza ki ce sai mata ne kadai sai kin samu wani dalilin na daban Tsora kuma mai da hankali mu saurari waɗannan bayanai kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da su ubangiji subhanahu wataala yake ba mu siffar farko yace alladheena yamshuna alal ardi hauna su ne wanda suke tafiya a ban kasa a natse a ban kasa a bayan kasa a doran kasa suna tafiya a natse babu hargowa babu gudu ya za a akwai natsuwa mutum ya cire salansar mashin kullum da ke ko ya kwance mashin ɗin baki ɗaya wai da ɗan uwansa yana aure sai a kwance mashin din gaba daya a koren da yake hatta kurumban mashin komai za a kwance wai idan aka cirewa mashin din karfe baki daya ya fi kara sai kiga an zo an wuce inda kika san gari zai tashi akwai natsuwa a ciki babu natsuwa ko kuma a'a an sai mata mota ko babanta ya sai mata mota ki ganta cikin jama'a fi ko ki ganshi cikin jama'a fi ya zo kuma sai ya taka birki sai ya ribas yawa sai hayaki ya tashi ko kura ta tashi yawa ya burge kenan akwai natsuwa cikin wannan eh babu su ana bukatar natsuwa ba wai mutum ya dinga tafiya sakakaf sakakaf kafin kamar hawainiya ba ba kuma ta dinga tafiya buguzun buguzun buguzun buguzun idan aka za a ce wacce lafiya kuwa mun ga tafi buguzun buguzun kun bayyanci jumlar da kyau ko shine hauna a tafi a natsai al-imam ibn kathir yake cewa hadhihi sifatu ibadil mu'min ibadillahi mu'minin waɗannan sifofi ne na bayan Allah mu'minai ya laka sanya mu daga cikin su ya shafi mata ya shafi masa al-imam shaukani ya faɗa a cikin fatawul qadir al-jami'u bayna fannai riwayati wa diraya min ilmi tafsir yace hadha kalamun musta'anafun wannan sabon zance ne ba yana da alaka da wancan ayoyin ba wannan sabon zance ne daga ibadur rahman kenan masu kulli bayani salihin ibadillahi subhana an kawo shi ne don mun ayi bayanin bayan Allah na kwarai ya Allah ka sanya mu daga cikin su da alama ta farko ana tafiya kenan tafiya za mu duba mahasin na musulunci hatta tsari na tafiya ba wai tsarin cin abinci ba kar mu ɗauki musulunci ya tsaya akan tsarki da alwala ne in shekara ta yi a yi azumin ramadan musulunci bai tsaya akan haka ba musulunci ya wuce maganar tsarki da alwala da sallah da azumi da hajji har ya shiga yanayin yadda za a yi tafiya ya za a yi tafiya ya za a yi magana duk musulunci ya yi magana kin ga dai a tafiya ya ce ana tafiya a natse cikin nutsuwa ba a tafiya la kwakwas la kwakwas umar dan khattab ya ga wani yana tafiya kamar mara lafiya ya ce lafiya ya ce lafiya shi lawai dake shi ce taka su ake musulmi su ake a ga yana tafiya da natsuwa cikin imana ba kana tafiya sakakaf sakakaf ko kuma ana tafiya bugusun bugusun ba a'a tsaka tsakiya lafi haka ake bukatar mutum ya tafi akwai ire-iren waɗannan ayoyi annabi abin nan wai annabi lukuman yana faɗa ma ɗan shi ya ce wa la yar khadaka nasu. kar ka ɗaga wa mutane kumatinka mana kana cika kana batsewa kana huci eh wai gashi nan ya taho ba wala tamshi fil ardi marhan karka tafiya a ban kasa kana mai alfahari kana mai daga kai inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah ba san shi ɗabi'a ce mummuna ɗabi'a da ba a santa wa qasir fi mashika ka takaita tafiyarka tafiyarka ka ta a kenan ko ita ba laka kabla ka ita kuma ba bukusun bukusun ba e eh, waka sirfi mashi ka takaita tafiyarka wa min sauti ka rinsa muryarka murya ba wai dai kina gida kuma za zaki ɗaga murya kowanne ƙuli sai an ji ba wanda kake magana da shi ka yi magana shi karan kai shi ji amma sai kiga tana magana gida biyu ana jin muryarta a ce to ga wanda ta me lafiya kuma ashe a lokacin ma ba abin ne ya tashi ba a ah, <laughs> wannan wani abu take ma wani amma an riga an saba komai sai an daga murya ba a haka wannan ba wai ga ba wai ga mace ba har namiji in dai namiji aka ce ba a yadda ya saki ya wage bakin shi ba ko ina da ina to ina ga mace in ana tafiya zaka dinga jin suna fira ka ji fira kuma an sake ta saka gab kawai gaba daya na gaba yana ji na ba yana ji ko ba mata suke ban ana tafiya to hamma sama saboda ana buƙatar waghdud min sautik ki rantsa muryarki ki faɗi magana gwargwadon wanda zai ji ji kawai ba shi ma sai ya dinga nuna miki alamar fa muryar ta ta fi karfin shi amma dai ya rasa yadda zai da ke ne kawai dai dan kada i magana dai ga karata ya cika kwazzaba inna al aswat mafi munin murya da ba a so kowa yake kyamata la sautul hamir shine murya ta jaki duba ki ga yadda yake wage murya yake wage baki to ina mutum shi ma ya kwaikwayi jaki kuma kunga duk da mahallin shahid na kawo wannan ayar don magana ne akan tafiya amma ku dubi Allah ta'ala ya bamu lokacin da zamu karanta waɗannan ya lukman ɗin. kun gano wannan da ke ku amma dubi da ya ajiye dan shi ike mai nasiha ike cewa ka yi tafiya tafiyar ka ta zama iri kaza hakan na Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratu al-furqan a al-isra yace wala tamshi fil ardi marhan karki tafiya ko karke tafiya a ban kasa kana mai takama innaka lalle kai lan al arda ba za ka taba tsaga ƙasa ka shiga ba ba dai ƙarshen agogon muke kenan kiga tana tafiya haka ko yana tafiya yana da kyar ike taka ƙasa yana ganin kamar dai ba dilla rura ba da bai taka kasar ba In mm, so tsabagen ji da isa za ki ga samari wani fa zai yi wanki ya yi guga sai ya naɗa gugar ya ajiye sai yi wanka sai ya ɗibi kayan shi tukuna sai yi sallah sai ya gama sallar sai ya dawo ya sa kayan wai kar isa kayan wajen ruku'i ko sujada guga ta kare kullum da ke ko wani kuma ka ɗinkin sallah fa ɗinkin sallah da ya danka ba zai sa su ya tafi sallar idi ba kai a ranar sallar ma ba zai sa su ba don ranar ranar aiki ce ƙaramar sallah ce kuma babbar sallah sai wa shekarun sallah tukunna in babbar sallah ce an yi suya shikenan kuma sai a sa dinkin sallah to dinkin sallah ba a je ba je sallar idi da shi ba to ya zama dinkin mai kenan kun lura da kyau ko yace innaka lan takhriqal arda ba za ka taba tsaga ƙasa ba wala wai karshen sakakar sakakar kenan karshen takama a ƙasa kenan in kuma jiji da kai ne walan tablugal jibala tula ba za ka taba kaiwa tsawon wannan dutse ba duk da ya kai ga huci yana daga kai yana barin kasa ba zai kai wannan dutsen na abuja ba a ce wai tsawon shi ya kai zumarok ba zai kai ba a shi yana kasa. kada ya zama hayaƙi yasa hayaki turo ne da shi amma kika koma gefe kika kan wutan kika kika watsa mishi ruwa su ke yayo kasa shi hayaki jiji da kai ne da shi da ya haƙura wasu dole su yake kamo ya kamo jirgin sama da ya haƙura da ya abin amma da ya yi da kindekin watsa ma kan wutan ruwa sai ki ga gaba ɗaya yayin ƙasa Allah ya so wuce shi yasa wani mai hikima yake cewa wala tumshi fawqa al-ardi illa tawadu'an fa kam qawmun hum minka arfa'u wa in kunta fi izzin wa wa man'atin fa kam mata min qawmin hum minka anna'u yace wala tumshi fawqa al-ardi illa tawadu'an karki tafiya karka tafiya a bayan ƙasa sai kai kana mai tawalu'u kana mai kaskantar da kanka ba wa kaskantar da kai kuma shine ka durkusa ba Nan mutane sun dauka tawalu shine ka zuba a ƙasa shine shine kai tawalu a'a ka tafi kana mai sai kana ganin mutuncin kowa sai a ga mutuncinka fakam ta ta qawmun qawmun ka arfa'u da yawa a karkashin ƙasa yanzu haka akwai mutanen da sun fika ko ba ka ba amma yanzu suna karkashin ta ba wai samanta ba wa yan kunta fi izzin in ka kasance cikin ji da isa ne wa irzin da ba da kariya wa man'atin da tsaro fa kan matan min qomin da yawa an samu mutane sun mutu hum minka amna'u da yake sun fi ka karfin tsaro sun riga sun riga sun mutu suna cikin kasar to da waɗannan aya wannan gaba wannan sifa ta farko tana karantar da mu tsari na musulunci a wurin tafiya kun gano wannan da ke ko mutum ya zama na tafiyarsa kuma wannan aiki ya fara tun daga yanzu a tafiyar mu ta komawa gida bayan mun kammala tafsiri da kuma gobe tafiyar mu ta zuwa wurin tafsiri ya zama na mun yi abin aikace kowace cikin mu ta gaya wannan gabar da aka yanzu tafiyar ta da daga murya ta ya saki sun yi daidai sai ta gode ma Allah madaukakin sarki sai ta shi sabati ta ga akwai kuskure to sai ta gyara ta saboda mu karatun daman da kowa ake kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaka baki da abu na biyu magana Allah madaukin sarki ya ce wai za humul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana in san haka ce jahili ba irin kwabar da ba zai miki ba in dai mutum jahili ne shi karan kanshi ba ya so a ce da shi jahili yanzu ita ni za ki ce jahila shi kenan kuma sai sai a sake daukan wani kun ta ce da ni jahila kuma jahila ce fa Allah kuwa ubangiji subhanahu wataala ya ce wai da khatabahumul jahilun idan jahilai suka yi musu magana qalu salama sai su faɗi magana mai kyau su ce Allah ya baki haƙuri dan me so take ki hau kamar yadda ta hau sai a ce kun gani fa ita da take malama ita ma kuma kun ga ta bi ta saboda kullum ki kare mutuncinki ki kara magana ki in mutum ya maka ba muhimmai da za ka yi abin nan ƙwarai ki bari sai ta sauka sai ki ce abin nan da kika yi min kaza kaza kaza ban ji daɗin shi kun gane wani da ke ko kuma jahili ba abin da ba zai faɗa maka ba zai faɗa maka bakan magana ya yi maka kwakyara gaskiya ce fa abin da yake daidai ne amma tsarin bayar da shi sai ya faskara sai kiga ta daga miki murya bau haya sai ka hada da hakuri kai da kake karatu ke da kake zuwa ke da kike zuwa wurin tafsiri kike zuwa islamiya kike zuwa karatu sai ki ce Allah ya baki hakuri in ya so in ya so in ta sauka sai a tattauna magana ko kuma ki yafe mata Allah ta'ala na cewa khudhul afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu ina jin ku innahu sami'un alim ba innahu huwa sami'un alim ba ko yawa ba na suratul fussilat ba innahu sami'un alim Allah ta'ala ya ce khudhul afwa ki rafiya ki yafi ka yafi wa amur bil umarni ka yi umarni da abin da yake kyakkyawar shari'a ta yadda da anil jahilin ka kaura kai ga jahilai shi jahili ba a tanka mashi wa in ma yanzu gannaka mina shaikwani na idan wata fusga ta fusge ka daga shaiɗan dan dole kai ma za ka tafasa kun lura da ke ko babu yadda za a yi maka kai ma baka ji ka dan tafasa ba e eh, fasta iz billah sai ka nemi tsaron Allah ka ce a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billahi shaiɗan shaitanir rajim da zaran kin ga kin fara tafarfasa da zaran kin ga kin ma kin fara hawa to sai ki tuno an yi karatu abinda aka ce sai ki ce a billah a'udhu billah a'udhu billah innahu lalle shi Allah madaukakin sarki sami'un mai jin maganganu ne alimun kuma masani ne an mana magana a wurin tafiya an mana magana a wurin magana a suratul luqman an ce kada a daga murya ko gaskiya zaki faɗa karki daga murya ki jibe da jaki ke daga mara mafi munin murya da kowa ke kawo daga ne murya jaki to haka kuma yanzu idan jahili wanda bai san addini ba bai yi kaza bai yi maka magana kawai da kai ka yafe mishi ka karantar da shi ki ja ta zuwa makaranta kun da ke ko kada ki bari zuwan ta hana ki zuwa makaranta a ce lafiya jiya ba ki zo ki ce wallahi na yi ba kuwa a'a sai ki ce aiko muna da makaranta sai ki ja bakwar zuwa makarantar ai kuna da tafsiri sai ki ja bakuwa zuwa tafsirin kuna ji da kyau ko in ba haka ba in kika hana in ta hana ki zuwa makaranta to ba za ta ga mutuncin makaranta ki ba gobe sai ta zo daidai wannan lokacin amma idan kika ce to wallahi gashi kuma shirye-shiryen makaranta nake yi amma ba komai zo mu je gaba ɗaya sai ki raka ni daga nan ita ma sai ta fara zuwa makaranta ko da wata makarantar da ke unguwarsu ba wannan ba ko kuma ta dawo ta dinga zuwa wannan makarantar nawa kenan biyu ko kuma duk da haka goban za ta zo ta ce in mm, mm, lokacin na fa tana zuwa makaranta sai ta gaba da ta samu wani lokacin da kike a gida sai ta zo miki ziyara amma inda dai bakwa za ta zo ta hana ki zuwa makaranta to gobe ma ba zai hana ta zuwa mata a wannan lokacin ba jibi ma ba zai hana ba dan ce za ki nuna mata girman makarantar sai ta ga girman shi to kuma gwargwadon yadda mutum ya kusa da ilimi gwargwadon yadda yake nesa da jahilci gwargwadon yadda mutum ya yi nesa da ilimi gwargwado yadda yake kusa da jahilci makaranta nan ne wurin da ake yakar jahilci ake karantarwa a karanta yadda zaki koyi karanta qur'ani a faɗakar a wa'azantar a tunasar ki ji wata magana da ake kamar da ke ake yi amma fahimci wannan da ke a makaranta ake yi saboda ka yan uwa kar mu wasa da malaman mu mafi girman abin da zamu yi musu shine mu roƙa musu gabar ubangiji Allah ta'ala ya musu muwafaqa wanda suka rasu kuma Allah ta'ala ya ji kansu da kafara kuma zakkar ilimi shine aiki da shi kada kullum a dinga ce da mu ai ba a ga amfanin zuwa makarantar mu abin yana bakanta mu malamai a ce wance ba a ga amfanin zuwa makarantar ta ba ka do Allah mu daina waɗannan al'amura kar ki ji cewar dole za ki samu ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda ke ma ba ta yin ɗari bisa ɗari mai gidan ki ba ta mishi ɗari bisa ɗari abokiyar zaman ki bake mata ɗari bisa ɗari makwabtan ki bake musu ɗari bisa ɗari to ya za a ke kuma ki nema daga gare su ɗari bisa ɗari eh ba su yi ba karkaranta ki sauke haƙƙinsu da ike wuyanki haƙƙinki da ike wuyansu sai ki roƙi Allah ya taimaka musu su sauke miki ba shi kenan ba Allah ta'ala imanin muwafaqa Allah ta'ala ya sanya wannan karatu na mai zama sanadiyar tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu ya shirye da mu ya shirye da zuriyarmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا zamu amsa tambayoyi mai wannan tambayar take cewa za mu fara tambayoyin da suka hmm. fara da tambayoyin da suka wuce kenan ko wannan mai mai wannan tambaya ta rubuta ne da harshen ingilishi take cewa don allah mala abin da ke gudana a yanzu kuna ji da kyau abin da ke gudana a yanzu shine tana da abokiyar zama amarya kenan kuma duk tsararrakin juna suke shekarunsu talatin da biyar biyar kuna jina da ke ko ita da abokiyar zamanta shekarunsu talatin da biyar biyar kuma tana da 'ya'ya hudu ita wa kenan ita uwar gida tana da 'ya'ya hudu sannan yanzu tana da juna biyu na biyar wana ji da ke ko sannan abokiyar zaman ta ubangiji subhanahu wata bai ba ta haihuwa sai mijinta ya matsa mata cewar dole kar ta kuskura ta sake haihuwa wana ji na da ke ko kar ta kuskura ta sake haihuwa sai abokiyar zamanta ta haifi 'ya'ya uku sannan ta ci gaba da haihuwa in ko ta ci gaba da haihuwa kuna jina da kyau idan ta ci gaba da haihuwa to dama akwai rabuwa biyu to zai iya yi waye mata na ƙarshe yanzu kuma ga hitanar juna biyu don Allah ya za ku kallaci wannan wai kuma ku ja bane ta faɗa yanzu abin da ke faruwa kenan a yanzu to yanzu tambaya take yi ko shawara take so a bata wannan sai yi kama da abin da muka rufe karatunmu da shi wato wato jahilci ba shi da kyau sai ka rasa me za ka yi magana a kai a ya sani haihuwa ubangiji subhanahu ala ne yake bada ita ita ba nata bane eh ita ba nata bane yanzu idan ya tsaya yana mata to ita kuma idan Allah ya tsaya mata fa yanzu tana juna biyu na biyar ya ce ta zubar da shi wai ita kuma ta bi shi har ta zubar da shi don wata biyu na farko ta saba ma Allah wai dan ya mata barazana zai sake ta kuma saki shine na ƙarshe ta saba ma Allah ina ma bata zubar da cikin ba kun gano wannan bai da kyau wannan bai da kyau abin da ya fita da wannan hankali sai i wata shida ma yana ɗakin ɗayar bai ɗakin ta Allah ya sauki Allah ya tsare mu wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam idan mutum yana sallar tarawih kuna ji da ke ko yana sallar tarawih sai iraka biyu da iraka biyu sai i sallama da ta sallama ya halatta ta tashi ta iza murhu ta iza wuta idan ta gama gyara sai ta zo ta ci gaba da sallata ya halatta domin ta riga ta yi sallama ta yi raka a biyu sai ta sallama maimakon ta ci gaba sai ta je ta gyara da ta gyara sai ta zo ta ci gaba ya halatta sai dai kuma in ta ci gaba kada ta ya koma a kai sai ya rage mata kushuyi a cikin sallah tambaya ta biyu malam ne ya mallaki gida ya sa 'yan haya a ciki yana karba kudin hayar naira dubu ɗari a shekara ya kai ya fitar mai da zakka naira dubu ɗari ba ta kai a fitar mata da zakka ba saboda haka ya halatta da ta karɓa kuma ta ɗauki wani abu ta bayar sadaka a ciki abin nan wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum sai ya zama na koda ba zakka ba ya gama ko ina da ko ina malam daga karshe don Allah ka yi wa mijina addu'a addu'a kyakkyawa ya zama mai bin sunna tsantsa ya Allah ka sanya mai gidanta ya zama mai bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mazaje baki ɗayansu Allah ka sanya su fahimci sunna wato abin ne ake te su maza su yi mana koken mata su ce suna su ba su ga amfanin karatunsu ba su kuma mata su yi mana koken maza su ma a shirya musu irin wannan karatun a dinga musu ko ba ke ke ba wannan ta ce malam shin aro da roƙo ya halasta a musulunci aro ina fatan tana nufin aro na abin da ba ta da shi kun bai wannan da kyau ta'ari abin da ba ta da shi daruratan ba wai tana da kayanta ta adana su ta dinga a ranar mutane ba ƙungani ba tana da kuɗin saya ta ƙi saya ba ta dinga aron na mutane ba ya halatta aro kuma ya halatta a bayar da aro har Allah ta'ala ya zargi waɗanda ba sa ba da aro ya ce yamna unal ma'un na farko na biyu roƙo yana da kyau ba san bai take nufi da roƙo ba roƙo na irin wanda ake cewa maroƙa ko kuwa roƙo na don Allah a san mun wuta kaga wannan roƙo ne na abin da ba za a dawo da shi ba amma aro abu ne da za a dawo da shi botiki kwangiri baro da sauransu aro ne da za a dawo da shi amma wannan roƙo a saman kan wuta dole a ɗan saman kananzir kun gane dole a ɗan saman gishiri har magi ma to kace wata rana za a ce dole a ɗan saman naman miya ina ba ta kuna jina abin nufi kada mutum ya mai da wannan sana'a kada mutum ya mai da wannan sana'a duk mutumin da yake ya mai da roƙo sana'a ranar alkiyama zai zo fuskar shi babu komai tsokar da ke cikin fuskar shi ya riga cinye ta tun a duniya kullum da ke kusa nan kuma karku yadda da wancan mai ilhadi din da ya ce idan roƙo zunubi ne a faɗa mishi rowa ladan ta nawa Mawaƙi kenan maroƙi kenan wai idan roƙo zunubi ne a faɗa mishi rowa ladan ta nawa wannan ta ce malam menene hukuncin bugun ciki bugun cikin mutum domin a ji sirrinsa wannan bai halatta ba a dinga shan fanyen mutum wai a ji sirrinsa to me da ma yi abin nan min husnul islam al mar'i tarku ma la ya'nihi wai a dinga bugun cikin mutum sai an ji sirrinta sai an ji to menene a ciki wannan ana yin wannan har yanzu bai da kyau wannan bai da kyau assalamu alaikum don allah ina son a fayyace min wannan sarƙaƙiyar don Allah a fayyace ina son a fayyace min wannan sarƙaƙiyar wannan hausar ta shiga da yawa ke ko mace ce mai al'ada wasu sun ce za ta ɗauki ƙur'ani wasu sun ce ba za ta ɗauka ba amma ba cikakke ba wasu sun ce za ta ɗauka amma ba cikakke ba wasu kuma sun ce a'a za ta iya ɗauka matuƙar za ta karanta shi don allah malam wanne ne wannan magana an sha maimaita ta kuma magana ce mai rikici sosai da sosai ni dai gaskiya kai tsaye mace mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba mace al'ada ba za ta ɗauki ƙur'ani ba kuma wani shine abin da doro na ilimi yake tabbatarwa gaskiya za ku yi haƙuri fa in mutum yana son ƙarin bayani zai iya samun almuguni ne ibn qudama ya zayyano abubuwa goma da bai halatta ga mai al'ada ba kullum da ke ku abubuwa goma da bi halatta ga wacce take al'ada ba bi halatta ta ɗauki ƙur'ani ba bi halatta ta shiga masallaci ba bi halatta a sake ta ba bi halatta kaza ba bi halatta kaza ba bi halatta kaza ba saboda bi haka bi halatta mai al'ada ta ɗauki alƙur'ani suna kafa hujja ne da ya halatta mai al'ada ta ɗauki ƙur'ani saboda al'ada tana da alhadathul akbar kuna ji da kyau ko sannan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya rubuta wasiƙa a cikin wasiƙar ya ce ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da ya aika wa arna ita kuma sun rike to tunda sun rike ya halatta ta dauka ai su ma suna su ma kafirai ne bi halatta su dauki qur'ani ba dan suna da alhadath al-akbar shine kafirci kun lura da ko sai malami suka ce akwai bambanci waɗancan ba qur'ani suka dauka ba wasiƙan manzan Allah suka rike a cikin wasiƙar shi yasa a cikin wasiƙa manzo Allah bai ce qala ta'ala ba sai ya ce qul ta'alu atulu qul ta'alu a qul qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum bi halatta mai al'ada ta dauki qur'ani ba bi halatta mai al'ada ta shiga masallaci ba wannan shine bayani wannan ta ce malam ina bukatar addu'a ga mahaifiyata Allah ya mata gafara ya Allah ke mata gafara da sauran mu baki da Allah ta'ala ya musu gafara assalamu alaikum malam mace ce ta ce ma mijinta ta ce ma mijinta ta bar makishiyarta girki yana da kyau ba mu san me yasa ba lura da kyau ko ba mu san me yasa ba amma dai muka kallaci zahirin wannan ya halatta a zahirin tambayar ya halatta fatawa kenan inda hukunci ne sai mu ce me ya faru me yasa sa kun gane wannan da kyau ko fushi ta yi shi ita kuma ta ce to ta mai ma gaba daya a ba a fushi sai ta haƙura to amma ta bari zuwa yaushe zuwa bayan sallah ko zuwa kafin sallah ko zuwa sati biyu ko kuma irin da abin da ake cewa mu mun bar za mu je amarya baki daya a wannan maraba addini da al'ada haka ko kuma a'a tana so ta kammala hadda qur'anin ta ne dai yanzu take son dai ta ta kawo mai haka duk zai iya yiwa kun lura da ke ko sai zai iya yiwa ta ce assalamu alaikum yarinya ce take da saurayi wanda za ta aura kuma bai ma ba mai addini ba ne sai daga baya ya musulunta malam yana da kyau da za a ba shi yarinyar daga baya musulunta daban bai shi da addini daban kun gane wannan da kyau ko daga baya musulunta wannan baya hanawa a bashi da addini kwata-kwata baya hanawa a bashi mata kwata-kwata sau da yawa akwai waɗanda suka musulunta daga baya baya shekara goma nake nufi ko shekara biyar ki ga rukunsu da addini da fahimtarsu da addini wata wacce take kakanta na hannu goma duk musulmai ne ba abin ta sani da addini idan dai tana can gefe kawai a ita ba musulunta ta yi ba ita ba tubabbiya ba ce shi da yake dubabban ya tsaya ya addini sai wuri shi ake fatawa ma watakila ya dace qur'ani ya ta bukari ya bata ma'auni shine addini ko da mutum yana iyayen shi daga gani idan musulmai ne ba shi da addini na sisin ko bai halatta ba shi aure ba wannan tambayoyin shigowar yanzu ne ya kamata mu bari zuwa gobe ta ce assalamu alaikum malam don allah bana a yi mana kaset na shoyin ma'ana a gani da kenan na kallo kenan ko allah ya assalamu alaikum malam menene hukuncin namijin da ya raba wurin kwanciyarsa da matarsa shi ma wannan me ya faru haka wasu tambayan za ka so ka ji dalilansu me ya faru me ya janyo haka amma asali dai su kasance wuri guda shine asali za mu dakata a nasu wa alakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk